wanda ne injiniya kabir ahmad abu bilal ke gabatar da koyarwa akan darussa daban-daban bis tallafin ɗan uwa muhammad sani bello wannan kuma shine mu na turanci karo na 78 a wannan hanya ta mutu simple dictionary by sentence building with hausa translation za mu tashi daga kalma ta 636 arias sentence the workers received their salary arias fassara an biya ma'aikatan bashin albashi da suke bi workers su ne ma'aikata receive anan shine karba ko samun wani abu to shine biya din kina nan salary kuma shine albashi arias shine duk wani bashi da kake bi da ya kamata a ce tuntuna an baka ba baka ba to ya zama arias eh, kalmar ta gaba arrested sentence na farko the suspect was arrested by police fassara 'yan sanda sun kama wanda ake zargi suspect wanda ake zargi shine accused dai arrest kuma shine kama police su 'yan sanda kalma ta gaba this disease must be arrested fassara dole a tsaida wannan cutar ko kuma dole a kawar da wannan cutar disease cuta arrest a nan wajen shine kawar da abu ko kuma tsaida shi sentence na ƙarshe a ƙarƙashin wannan kalma my attention was carried away my was was arrested by its beauty fassara kyawun abun ya ɗauke mini hankali attention shine hankalinka wanda kake sani mai ke faruwa a waje sai kuma arrest a nan wajen shine ɗauke hankalin kenan beauty kuma shine kyau na abu kalma ta gaba arrestable sentence this offense is arrestable fassara ya isa a kama mutum saboda wannan laifin so duk wani laifi da ya isa a ce za a iya kama mutum a mai shi ake kira arrestable offense shi kuma offense ne laifi din kalma ta gaba arrival sentence na farko we started after his arrival fasara mun fara bayan isowar shi start farawa ne after shine bayan arrival shine isowa din kenan sentence na biyu the arrival of the company is beneficial fassara kafuwar kamfanin na da amfani arrival a nan wajen shine kafa wani abu sabo wanda da ba shi ko kuma fara wani abu sabo company mun san shi beneficial kuma shine abu mai amfani a eh, sentence na ƙarshe a ƙarƙashin wannan kalma most of them are new arrivals fassara yawancinsu sababbin zuwa ne misali wanda ke sabo a wuri ana iya ce mai new arrival kalma ta gaba arrive sentence na farko a ƙarƙashin ta he would arrive tonight fassara zai iso da daddare arrive shine isowa din kenan tonight da daddare sentence na biyu the new book has arrived fassara sabon littafin ya fito new sabo book littafi arrive ana wajen shine fitowar wani abu da da ba shi sentence na ƙarshe they arrived at the agreement easily they arrived at the agreement easily mana sun cimma yarjejeniyar cikin sauƙi so nan arrive at something shine ka cimma wani decision ko kuma yarjejeniya ko wata shawara agreement kuma shine yarjejeniya easily cikin sauƙi kalma ta gaba arrogance sentence arrogance is a bad habit fasara girman kai hali ne mara kyau arrogance shine girman kai din bad mara kyau habit kuma shine hali kalma ta gaba arrogant sentence humble person is better than arrogant fasara mutum mai tawalu'u ya fi mai girman kai humble shine mai tawalu'u person kuma shine mutum better kuma shine wanda ya fi wani sannan arrogant shi shine mai girman kai ita kuma arrogance shine girman kan kenan kalma ta gaba arrogate sentence he arrogated power to himself fassara ya bai wa kanshi iko da bai cancanta ba so to arrogate something to yourself shine ka ba kanka abin da baka da haƙƙin shi amma ka ɗora ma kanka power kuma shine iko ko kuma mulki kalma ta gaba arrow sentence na farko the arrow moved ko kuma moves very fast fasara kibiyar tana tafiya cikin sauri aro ita ce kibiya move kuma shine tafiya fast da sauri kenan sentence na biyu they used an arrow to point at the place fasara sun yi amfani da alama tana kallon wajen so arrow ana wajen shine wata alama da za ta nuna maka wuri point at shi kuma nan kallo kenan amma asali nuna ake nufi place kuma shine waje kalma ta ƙarshe arsenal sentence na farko a ƙarƙashinta the country possessed modern arsenals fassara ƙasar ta mallaki makamai na zamani So country ƙasa possessing shine mallaka modern shine duk wani abu na zamani arsenals anan suna nufin makamai kenan sentence na biyu the weapons are stored in arsenal fassara an adana makaman a rumbun makamai wifan su ne makamai storin din abu shine adana shi arsenal kuma anan shine rumbun ka aje makamai din can kuma makamai din su kansu sentence na karshe he has arsenal of wisdom Fasara yana da ɗumbin hikima ko basira so yanzu nan arsenal shine tarin wani abu wanda za ka yi amfani da shi ya taimake ka wisdom kuma ita ce basira ko hikima